بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan yammaci mai albarka yammaci na alhamis na kuma 25 ga watan rabi'ul awwal a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da goma sha hudu ga watan goma sha biyu a shekara ta 2017 miladiya muna karatu ne a cikin wannan littafi mai tara albarka littafin kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi alal na sheikh muhammad ibn abdul wahab ibn suleiman at-tamimi allah ta'ala ya ji ɗan shi da gafara ya rahmishe shi allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama kuma a gare shi wannan shi ne darasinmu na biyar kuma za mu tashi a babi na 31 wannan babi na 31 shi ne babu ƙaunin lahi ta'ala inna ma zalikum shaitanu ya khawifu auliya'a fala ta khafuhum wa khafuni in kuntum mu'mini wa ƙauli inna ma ya amuru masajid man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah wa ƙauli ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله waɗannan ayoyi guda uku da su ne malam muhammad ibn abdulwahab ya buɗe wannan babi da su da waɗannan ayoyi guda uku ya yi wannan babi dibaj ya ce babu ƙaunin ta'ala babi da zai magana akan abin da ya shafi faɗin allah ta'ala inna innama zalikum inna ma abin sani kawai zalikum kun ga wannan a shaitanu shaidan ne yukhawwifu ahu da yake tsoratar da mutanensa yake tsoratar da waliyansa fala takhafuhum kada ku kuskura ku ji tsoronsu wa hafu ne ku ji tsorona in kuntu mu'minin muddin in kun kasance mummini ni za ku ji tsoro wa ƙauli hakan nan da faɗin Allah ta'ala da ya ce inna ma abin sani kawai ya amuru masajid Allah waɗanda suke rayar da masallatai na Allah man amana billah shine dukkanin waɗanda suke imani da Allah wal yawmil akhiri kuma suke imani da ranar lahira wa aqama salah kuma ya tsaye da sallah wa ata zaka ya ba da zaka wa lam yakhsha illa Allah bai ji tsoron kowa ba bai ji tsoron komai ba sai Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kare wa ƙauli haka nan da faɗin Allah ta'ala da ya ce wa minan nasi kuma ana samu daga cikin mutane man ya ƙulu wanda yake faɗa da fatar bakinsa na billah mun yi imani da Allah amma fa'iza uziya filla idan aka cutar da shi akan tafarkin Allah ja'ala fitinatan nas sai ya sanya wannan jarabawa wannan azabtarwar da aka yi mishi da mutane suka yi mishi ta azabin la kamar azabar ubangiji waɗannan su ne ayoyi guda uku kamar yadda na ambata da malam ya kawo idan muka lura da kyau babi na talatin cicif da muka fito magana a kan shi babu ƙaunin lahi ta'ala wa minan nasi min yata khizu min dunin lahi an dadan yi hubbuna hum babi ne da yake magana akan almahabba so yanzu wannan babi kuma yana magana akan alkhawf tsoro kaga almahabba da alkhawf tare suke tafiya kana so shi yasa kai kana tsoro shi yasa ka bari kullum da ke ko kaga almahabba tana son ka intisalul awamir ka yi riko da umarni da aka baka umarnin nan daga Allah ne ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan so shi ke sawa ka yi umarni da aka umarce ka da shi tsoro shi ke sawa ka bar abin da aka hana ka tsoron azabar ubangiji subhanahu wa ta'ala kaga ne ijtinab na annawahi kenan tsoro shi ke sawa mutum ya nisanci abin da aka hana shi so shi ke sawa ya yi abin da aka umarce shi tsoro shi ke sawa ya bar abin da aka hana shi shi yasa malam ya biyo babu almahabba da alkhawf tsoro ina fatan kun ci wannan da ke ko asalin tsoro shine kankan da kai a gaban wanda ake jin tsoronsa wannan shine tsoro na ibada kenan kankan da kai a gaban wanda ake jin tsoronsa akwai alkhawfu akwai alkhushu'u kamar da malam ya kawo shi ya kawo a cikin suratul tauba wa lam yakhsha illallah Allah kaga sai ya kawo alkhawf da alkhushu ko shine walam yakhsha illallah so shi ke sawa a yi tsoro shi ke sawa a bari kuna jina da kyau ko tsoro ya kasu kashi biyu akwai tsoro na ibada tsoro na ibada akwai tsoro na ɗabi'a kuna jina da kyau ko tsoron maciji yana wanne a cikinsu eh na ɗabi'a ko to ya za ya zama na ibada idan ya hana idan tsoron ya hana ka yi wani abin da aka wajabta maka ko tsoron ya sa ka yi wani abin da aka haramta maka yanzu ya zama tsoro na na ibada kuna jina da ke ko ya zama tsoro na ibada saboda tsoron maciji ya kasa yin sallah har lokacin ta ya fita ai a wannan lokaci da ya samu kansa a shi zai a iya lokacin da ya samu kansa a shi a shi zai yi sallah kun lura da kyau ko to haka za ka bambance tsoro na ɗabi'a wana ce da kyau ko tsoro na ɗabi'a da ya hana ka ka yi wajibi to yanzu ya zama tsoro na ibada tsoro na ɗabi'a da ya sa ka ka aikata haramun ya zama tsoro na ibada na ibada ka sai a kiyaye so akwai tsoro na ɗabi'a sai a marshi a matsayin shi na ɗabi'a amma har idan ya sa kar ka aikata abin da yake laifi ku lura da ke ko saboda tsoron kada a ga kana sallah a ce kai musulmi ne kullum a kore ka daga aiki sai mutum ya jingina sallar kun fahimci magana ta da ke ko yanzu wani tsoro kenan na ibada kaga ya jingina sallah shi kenan ya jingine addini in ya dawo kuma sabo ne ya dawo addini salloli da ibaya da hajji da komedi ya rushe allah ya sauki sai mu gane menene tsoro na ibada don tsoro na ibada tsoron Allah da mutum ya ji shi ya sa ya aikata abin da Allah ya sa dora mashi a matsayin wajibi ya bar abin da Allah ta'ala ya ce ya bari a matsayin haram wannan shi ne tsoro na ibada to idan wani tsoro na ɗabi'a shi ma ya samu irin wannan siffar ya zama ya tsoro na ibada tunda asalin tsoro na ibada ana kankan da kai ga wanda yake shi ko ka taɓa ganin wani ya kira wani a waya ko wani ya kira shi a waya da suna gaisawa ɗabi'ata sai daga baya gane wani ne kaga ya cire takalmin shi ya durkusa eh shi fa ɗaya yana wannan kusuro duniya ɗaya yana wannan kusuro amma ya cire takalmi ya durƙusa ɗayan biyu ko dai san shi ne ya sa shi ime wannan ko kuma yana jin tsoron shi ne kada ime wani abu ya sa i wannan kun lura da ke ko kun ga kowannen su ya wuce na ɗabi'a in so ne ya wuce so na ɗabi'a in tsoro ne ya wuce tsoro na ɗabi'a nan tsoro da zai sa kana magana da mutum a waya kuma ka cire takalmi ɗaya kenan ka durƙusa hawa eh to kun ga wannan ya zama ya tashi in so ne ya sa haka ya wuce daga so na ɗabi'a in tsoro ne ya wuce daga tsoro na ɗabi'a magana akwai so na ɗabi'a kamar yadda muke magana son cin abinci da son abin sha ko a babin so kaga wannan so ne na ɗabi'a shi so na ɗabi'a babu lada babu zunubi asalinsa sai idan ya haifar da wani abu kamar yadda muka bayani a darasin da ya gabata muka ce abin da ya sa kake son wannan abincin saboda in ka ci shi kakan samu sarari baya ka lura in duk ranar da ka ci bacci kake yi shi yasa za ka haƙura da shi ka ci wannan saboda insha Allah ta'ala kakan yi cikin dare ka yi nafil fili ko kai karatu kai ga kaza to ga wannan sababin da yasa ka ci shi a kan shi ka samu lada kuna ji da ke ko a kan shi za ka samu lada to haka shi ma tsoro akwai na ɗabi'a shi ma tsoro na ɗabi'a babu babu babu laifi babu lada babu zunubi dan ka ce kana tsoron maciji ba wanda zai ce wai ka samu lada kan shi ina fatan kun fahimci kun fahimci magana ta da kyau ko yawa ko kuma ka ce kana jin tsoron kai wallahi sabuwar reza ce tsoron ta nake ji kowa ma tsoron ta yake ji tsoron ne ɗabi'a dan ka ta sharbiya mutum hannu ko to kaga wannan babu lada babu zunubi a kai saboda mujarrati ne amma a ina waɗannan tsoro na ɗabi'a zai zama na ibada idan tsoro na ɗabi'a ya sabbaba wa mutum aikata haramu kuna ji da kyau ko kuma ya sabbaba wa mutum barin wajibi to anan ya zama ibada kenan Allah ta'ala ya sauwaje Allah ta'ala ya sauwaje ina fatan muna fahimtar su to sai ne malamai suke cewa ya za asali su ake mutum ya tara su lokaci guda tsoro na ibada da kuma so na ibada wana ji da kyau ko kana son a karɓa shi ya sa ka yi wana ji da kyau ko kana tsoron iƙaba azaba shi ya sa ka bari to ana so tsorwai ana son tsoro na ubangiji su hana wata'ala da san shi su zama daidai wa daida wana ji da kyau ko ɗaya kenan wasu ka ce a'a ana son shin ya halatta wani irinjayi wani so ya rinjayi tsoro ko tsoron ubangiji ya rinjayi san shi kuna jira da ko wannan suka ce a'a aika matsuntsu ne da yake da fuka-fukai guda biyu in ɗaya ya rinjaye ɗaya tsuntsun ba zai tashi ba kun gane ko in dai tsuntsu yana da fufuke guda biyu ɗaya ya sauka ƙasa ɗaya kuma yi haka tsantsan sai daga yana ta tafiya a ƙasa yana jin shi amma ba zai tashi ba ku da ke ko saboda haka dole ya zama na mutum tsoron shi da Allah subhanahu wata'ala da san shi da Allah subhanahu wata'ala zama daidai wa daida ina fatan kun yi wannan da kyau sai wasu ka ce eh wasu ka ce ya halatta wani irin jayi wani a wannan lokaci lokacin da mutum yake cikin ibada sai ya da ɓangaren su lokacin da zunubi yake fuskanto mutum ya yi ko ya bari sai ya da ɓangaren tsoro amma a lokacin da mutum yake rinjaya da ɓangaren tsoro haka kawai to sai ya kai shi ga wuce gona da iri ya ji cewar shi yanzu fa ko ya mutu ma a wuta da nufa sai kaga sai ya ɗebe tsammani daga rahamar ubangiji saboda tsoron nashi ya wuce iyaka kuma Allah ta'ala ya ce innahu la ya'asu min la illa al-qawmul kafirun ka ba rinjaye da bangaren tsoro sai ya sa mutum ya ɗeba tsammani daga rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala hakan nan kuma rinjaye da bangaren so sai ya sa mutum ya ga cewar ai kamar yana bin Allah ba shi ba kun gane ko ya ga cewar ai shi dan ya aje sallar sati ɗaya ko biyu bai yi ba yana gana ko su zikirai da yayi da za su iya ciki wannan gurbi haka wannan ya yarin da bangaren so akan bangaren yau hisa ake hisa ake bukata kan lura da kyau zubin alkur'ani mai girma in Allah ta'ala ya kawo rahama sai kuma ya biyo da azaba ka dubi zubin alkur'ani na at-targhib da at-tarhib dubi da Allah ta'ala ya ce ghafiruz dhanbi وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو به المصير haka dai malamai suke magana in yana cikin aminci ya rinjaye da bangaren so in yana cikin laifi idan yana laifi wani laifi yana so wata barna tana kusanto shi in baya halarto da shadidul iqab kuna ji na nake ko ya zama da yana da yana hararo da ghafirul dhanbi ne a inna Allah ghafurur rahim to kaga sai ya ci gaba da aikata laifinsa to amma ina halarto da shadidul iqab sai ga ya bar laifin ina fata mun fahimci yadda malamai suke magana wasu kuma suka ce idan yana halin rashin yana halin ƙoshin lafiya sai ya rinjaye da bangaren tsoro in yana halin rashin lafiya sai ya rinjaye da bangaren su in yana halin rashin lafiya to ya fara ya rinjayar da bangaren son rahamar ubangiji da ƙaunar rahamarsa kun lura da ke ko kaga ka tafa'ul kenan ko da rai yayi halinsa dai yana kyautu zo ga ubangiji subhanahu wataala Allah rahama zai mishi wannan zai nuna maka babin almahabba da babin alkhawf yana da matukar muhimmanci a ibada mutum ya san su kuma ya laƙance su shi yasa malam ya biyo babin almahabba da alkhawf jin tsoro ya ce da faɗin Allah ta'ala da ya ce inna ma zalikumu shaitan abin sani kawai wannan ɗinku shaitan ne waye kenan shine allazina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa hasbunallahu wa ni'mal shi wannan allazina qala lahumun nas ne waɗanda mutane wasu mutane suka ce da su Shi ne wani abin nan eh, ibn mas'ud al-ashja'i al-ashja'i shine bayan da mutane sahabbai suka fito daga yakin Uhudu. daga yakin Uhudu. sai aka ba da labarin cewa akwai waɗansu suna nan suna jiran manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama za su dawo kamar yan kafiran nan ba su yi nisa yadda ya kamata ba za su dawo sallallahu alaihi wasallam ya ce da su a koma a wuce domin a je a dirka ke su sai shi wannan ya ce a'a suna nan sun taru in kuka je wurinsu za su murƙushe ku Allah na ƙala lahumin nasu innan nasa ƙar jama'u lakum sun tara muku fah shauhum ku ji tsoronsu kun ga fah shauhum ku ji tsoronsu kaga su ji tsoron almakhaluk kenan wannan magana da ya faɗa fa zadahum imanin sai ƙara musu imani wa suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah ta'ala ce inna ma zaliku wannan mutumin da ya ce innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum din nan ash-shaytanu ne kenan kaga ne cikin mutane domin kaga akwai kamar da kasa akwai shaydanu cikin aljanu haka na akwai cikin mutane ba duk aljanne shaidan ba ka rike wannan da kyau fanɗararre a cikin aljanu su ne shaidanu wana ji da kyau ko fanɗararru a cikin aljanu su ake kira da shaidanu kamar yadda yake fanɗararru a cikin mutane su ne shaidanu ba duk mutum ne shaidan ba to haka nan ba duk aljanne shaidan ba na za su ma aljanu sun faɗa ko suka ce wa an na minna almuslimuna wa minna القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا لك عندي كذا أن شيء شيطان أنا نفهم فنأراري كوتشكين متانيني كوتشكين الجنوني كوتشكين دبوبيني عندي كذا أن شيء شيطان وأنا نفهم فنأراري wanda ya kibin Allah ya kibin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya ce wannan shedan ne yukhawwifu awliya'ahu da yake tsoratar da waliyansa to kaga kenan wannan ayar zahiri ce nassi ce akan shedan yana da wali yana da waliyai akan shedan yana da waliyai kamar yadda kaga Allah subhanahu wataala yana da waliyai subhanahu wataala yake jubanta al'amuran su yace Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun to hakan nan shaidan shi ma yake da waliyi isa shekul islam ibn taymiya yake da littafi mai suna al-furqan al-furqan bayna awliya'ir rahman wa shaitan al-furqan bambanci karara bambanci a zahiri rahman tsakanin waliyan Allah mai rahama wa shaitan da waliyan shaidan da in ba haka ba sai wani su rikice mishi ana magana walitaka sai ya ɗauka Allah da yake da waliyai shaidan ba su da waliyai shaidan ba shi da waliyai kullum da ke ko kuma Allah ta'ala ya tabbatar da shaidanu suna da waliyai da shi inda ma kuma shaitanu yukhawifu awliya'a isa ma abdurrahman al-akhdari a cikin manzuma su al-qudusiyya yace inda za ga mutum yana tafiya akan ruwa dab dab dab dab ya taka ruwa ya taka ko ka gan shi ya hau iska yana tafiya kamar yadda tsuntsu yake yi ka gan shi yana haka aikinsa da maganganunsa ba su yi daidai da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ce wannan shaidani ne ba wali ba ne ba wali ba ne shaidani ina fatan kun fahimci wannan da ke za ka gansu ka ga mutum yana wajen mota amma mota tana juyawa da shi tana juyawa ko ya tsaya a nan bonnet din mota tana juya duk shaidanu ne ka lura da kyau ko ko kuma ya dauki busilla da ake daura buhu da ita ya sa ta anan ta fito anan duk shaidanu ne waɗannan an ka lura da kyau ka je kusa da ka ce a'udhu billahi na shaitanir rajim ba zai sake yi ba anan na gaya muku anan majalisar cikin yaran manana yaran suna shigowa na suna karatu ya fito daga cikin masallaci a nan kasuwa nan kasuwa kafa ta dawo sabuwar kasuwa nan nan tsohuwar kasuwa yaron ya fito daga masallaci sallar la'asar sai ya ga shi wani ya baje kolinsa ya ɗauki zabira yana yana tozali da ita eh, aska ita zabira ita ce jakar ko ba zabira ita ce zakar ya ɗauki aska aska ita ce wacce wanzan yake aski da ita yana sa kwalli da ita yana sa ta ido yaron yana fitowa sai ce a'udhu billahi minash shaitani rajim sai ce ni ne shedan din <laughs> me haka wai wai wai bai sake sa ta ba bai sake sawa ba sai ya nada kayan shi saboda wannan isti'aza da ya kori shedanin da suka rufe wa mutane ido inda zai sa inda ya saba yi za ku ga haka yake yi da ita ba a kan idan yake yi ba to duk shaidanu ne kun bayanci magana ta da ke ko so akwai shaidanu wanda suka jingina da kai da addini sai a daga ganin su waliyai shi duk yan uwan ɗaya ne ina ta kun fahimci wannan da ke ko sai a gansu waliyai ne a shi duk yan uwan ɗaya ne akwai wanda baban shi babba ne sosai da sosai cewa aka yi a maka yake sallah kun lura da kyau ko a maka yake sallah da ya rasu sai aka naɗa ɗan shi a matsayin khalifa ko abinda ake cewa khalifa sai aka naɗa shi a matsayin khalifa sai shedanin da yake ɗaukan baban ya tafiya da shi sai ya zo ya ɗauki ɗan yana zuwa yadda ya ɗauki ɗan suna zuwa tsakar daji sai ya ajiye shi ya ce a nan baban shi yake mai sujjada sannan ya ci gaba da tafiya da shi zai yi ko ba zai yi ba kun lura da ke ko so abin da ya shafi harkar shaidanu a cikin mutane waɗanda suka ɗan yi karatu suka yi kaza sai su shiga babin karama kuna jina da kyau ko sai su shiga wannan babin karama ce amma waɗanda ba su yi karatu ba su 'yan bariki ne su zama 'yan kufe geri ba su wasa da wuka na fatan kuma mai ji wannan ne su zama 'yan kufe geri masu wasa da wuka amma waɗanda suka ɗan yi karatu suka dan suka dan shiga babban riga da rauni da kaza su waɗannan nasu sai a kiran shiga walitaka ko karama karama mutum bai zuwa masallacin juma'a karama mutum bai azumi karama mutum bai sallah ta ina ya zama samu karama faɗa min ranar da aka ka taɓa samun wani hadisi cewa an sallan bai je sallar juma'a ba babu wai kawai yana zaune a gida lafiya kalau saboda kaza saboda kaza saboda kaza a ce bai ji juma'a ba babu shi ne maliman a juma'a mun bayanci magana ta da kyau ko sai ga malaman cikinsu suna ce Allah ta ala cewa abu rabbaka baka hata al-yaqin ka dinga bauta ma ubangijinka har ka sami yaqini in ka sami yaqini kenan sai ka aji ibadar to tambaya ta ana ita ce a sallallahu bai sami ba bane a billah da har ya rasu yana ce da su as-salatu as-sala wa ma malakat aymanukum kullura da ke ko abubakar bai sami a umar bai sami yaƙinin ba ne har lokacin da aka cika mai wannan wukar mai dafi yana sahu yana sallah aka cika mai wukar da dafi jini ya yi dinga tsattuwa ya kai ƙasa abdullahi bin abbasin su suka ɗauke shi ranga-ranga sai ka shigar da shi gida da abdullahi bin abbas ya ga gari ya yi tar ya yi gari ya wayi a rana ba ta fito ba an sami ispirar kenan sai ya ce assalata ya amiral mu'mini yana fa numfashi yana numfashi yana assalata ya amiral mu'mini ya amiral mu'mini sallah fa da abdullahi bin abbas yana ganin rana za ta fito lokacin sallah zai wuce yana assalata ya amiral mu'mini shi ya amiral sallafa fa baka sallah ba sallar asuba baka fayyita ba sai ce babu rabo a musulunci ga wanda ya bar sallah a hakan ya tashi wurin yana zubar da jini i sallah to bai sami yaƙini ba ne kuna jina da ke ko saboda haka in ana batun walitaka ko karama walitaka tabbatacciya ce karama tabbatacciya ce mun yi wannan a karatun ƙahawiya da muka yi tabbatattu ne ahalus sunna wal jama'a sun yadda da su sun tabbatar da su bina'i akan ka'idojinsu da aka zayyana su waɗannan tabbatattu amma haka kawai mutum ya da da'awar karama mutum ya da da'awar litaka Allah ta'ala ya tsare ku lura Allah ta'ala cewa inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya'ahu yana tsoratar da waliyansa kaga yukhawwifu ne mudari yana yi har yanzu yana tsoratar da su Falata hafu khafuhum kada ku ji tsoronsu su suwa kenan su shaidanu kenan wa ne ku ji tsorona in kuntum mu'minin har in kun kasance ku mu'mini daga ba wanda ake jin tsoro sai Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ake jin tsoro sai Allah subhanahu wa ta'ala akwai mutane da yawa da ana jin tsoron su ne ana jin tsoron su kai ai wannan a garin nan in ya sa kara ba a tsallakawa wai ana tsoron shi zai kai mutum lahira kulura da ke ko zai yi kaza ko ba ruwan ka da abin da ya shafi shi ba wani tsoron shi da za ka ci kana barin wajibi saboda tsoron shi ko ka aikata haramun saboda tsoron shi shi ke da mutum ya shiga sahun masu bauta mushi mutum ya shiga sahun masu bauta mushi ya ajiye tsoron allah ya kama tsoron halittar Allah wa ƙauli da faɗin Allah ta'ala da ya ce inna ma abin sani kawai ya amuru masajidallah wanda yake rayar da masallatayya na Allah rayar da masallaci ya kasu kashi biyu akwai rayar da shi alma'anawi shine kan gaba sai kuma rayar da shi alhis rayar da shi alma'anawi shine rayar da masallaci ta hanyar karantar da littafin Allah a cikin masallacin rayar da masallaci ta hanyar karantar da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin masallacin a karantar da mutane mataki bayan mataki wanda matakin su na ƙasa ne a karantar da su abin da za su iya rikewa wanda matakin su tsaka-tsaki ne a karantar da su wanda matakin su na sama ne a ilimi da a karantar da su ya zama masallaci wurin karantar da addini a karantar da mutane hukunce-hukunce a cikin masallaci a karantar da alkur'ani a ambaci Allah subhanahu a masallaci fi biyutin azina Allah an turfa wa yuzkar fi hasmu duk a cikin masallaci ina fatan wannan da ke sai da masallaci kuma ta hanyar gina shi da tsaftace shi kun san mu a nan Najeriya wasu ina maimaita mana Najeriya ita na najeriya fakejin ɗinta nata daban ne za a iya kashe kuɗi domin a gina masallaci amma kuma maintenance na shi fa ko haka yake ba za a kashe kuɗi ranar da aka buɗe masallacin in ka dawo shekara ɗaya cicip da buɗe shi sai ga ya fara inda za ka dawo shekara goma da rufe da bude shi in ka je makewayin sai ka yi haka sai ka kawo da kai kullum rai ke kuma shi masallaci ana hada shi ne abin da ya shafi ginin masallaci da wurin da za a yi alwala da wurin da za a zaga duk yana karkashin masallaci ne amma a yi masallaci tsuran shi sai dai kowa ya yi alwala shi daga gida kallon da ke kowa yi wa alolar daga gida to idan alolar shi ta kare ba sai muka ɗauki masallacin namu ne mu ba na al'umman musulmi ba ne saboda mu mun san mu duk muna kusa da masallaci ne kuma wanda yake a cikin namu wani alolar za ta kare ga gidansu amma kuma zai masa sai ga kafin ka je babin sallah a littafi sai ka je wanda babi babin tsarki ko kafin ka je kitabu salahi ka samu bauce kitabu tahara a kitabu tahara za ka yi wurin tsarki sannan ka gammala ka zo wurin alwala amma masallatanmu sai ka ga babu wurin tsarki ba wurin alwala wurin alwala abin da zai nuna maka babu wurin alwala sai ka zana malam dan yi alwalan na fa hankali domin sahu zai zo ba a ware inda za a yi alwalar ba tsuran masal kai tsaye muke wucewa zuwa ga kitabu Salah. ba ma biyowa ta kitabun tahara ko ba haka masallatan suke ba kuma ka'idar duk za a rayar da su ana karatu wani yana bukatar ya je ya kewa wani yana bukatar ya je ya zaga kuma ya ake yi ba a sa makewayi a gaban masallaci kun da ke ko a haɗe asali shi makewayi ba a haɗa shi da masallaci ko ta kudu ko ta arewa ko ta gabas ko ta yamma ba a haɗa ginin masallaci da ginin makewai in ba ka ba sai ya dinga naso kun lura da ke ku sai ya dinga naso a ware wurin masallaci wurin masallaci a dinga tsaftace masallaci ana kamsasa masallaci ana kamsasa masallaci an kai wasu wurare za ga ina an yi nisa a harkar masallaci rayarwa hisan wa ma'ana inna ma ya amuru masajid Allah abin sani kawai wanda ike raye da masallatan Allah kun ga masajid Allah masallatan na Allah ne ba na wani ba ne shi sa ake idafatu tashrif kun lura da ke ko idafatu tashrif idan aka yi idafar al-makhluq zuwa al-khaliq suna wani idafatu tashrif an girmama wannan da aka ce masajidallah masallatan Allah ai masallatai halitta ne lura da kyau ko amma aka ce masallatan Allah to wannan yana nuna girma da daraja na masallatai فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ناقة الله تاغور الله كونغا ناقة الله تاغور الله to wannan ya nuna taguwar tana da matsayi shine idafatu tashrif an girmama wannan to amma idan aka idafatu sifa abin nan ilal khaliq kun lura da kyau to wannan zatin shi take nufi kamar yadullahi fauka aidihim yadullahi fauka aidihim to wannan yana tabbatar da hakikar zatin ubangiji ne subhanahu wata'ala shi hannu din daga sai ka kiyaye sosai da sosai ibn abul is yayi magana sosai a cikin sharh aqida na at-tahawiyya inna ma ya'muru masajid Allah abin sane kawai wanda ike raya masallatai na Allah kenan masallatai na Allah ne kun gane ko masallatai na Allah ne wanda yake jagoranci yake kulawa ba nashi ba ne masallacin jagorancin masallacin yake yi to amma ka lura da kyau a fakaice masallatai yanzu sun fara zama kowa nashi ne kuma fahimci maganar a fakaice masallatai sun fara zama na mutane ne ba na Allah ba ne saboda suna da dokokinsu a ciki dokokin wasu sun saba ma Allah kai tsaye wasu kuma sai a hankali kun da ke ko amma suna da ai abin nasu wannan matsala ne wannan matsala ce Allah ta'ala ya tsare mu baki inna ma ya'muru masajid Allah aban sani kawai wanda yake raye da masallatai na Allah man amana billah shine fa wanda ya imani da Allah shine wanda ya imani da Allah domin ai mushrikai cewa suke su suke raye da su suke raye da albaitul baitul haram su suke shayar da alhazai su suke kaza su suke kaza Allah ta'ala ce aj'alatum suqayat alhajj wa imarat almasjid alharam kaman amana billah kisa ya kawo wannan inna ya'muru masajid Allah saboda haka wanda yake rayar da masallatayya na Allah shine akwai su mutanen gari su tsarin su shine a garin su gona suke da shi suke da ita katuwar gona ce taruwa suke su noma gonar ranar da za a yi noman wannan gonar gaba ɗaya ake taruwa a yi nomanta ranar da za a gyara amfanin gonar taruwa ake yi gaba ɗaya idan aka kammala da wannan amfanin gona suke rike masallacinsu ba gidan da ya kai wannan masallacin kyau a garin amma kuma ba da fisa sabilillah suka rike shi ba da ƙarfinsu suka taru suka yi samar da gona suka yi noma Abinda suka samu a gona a wannan gonar ta gaba ɗaya kullum da ke ko da shi suke gyaran masallacinsu suke tsabtace masallacinsu amma wani masallacin masu ya ga daga baya ma an rufe shi an dawo waje ana sallah ko ga masallaci da ka san masallaci ne amma zai kale ga kaga an cika shi da hatsi amfanin gona an dawo waje kuma ana sallah <laughs> arma ya kai ne ka tuna wani masallaci ne wani kuma da shi da mata shi ne suka tare a masallacin <laughs> malam kaga irin abubuwan da ake yi ko ka lura da kyau babu wani da yake kula da masallaci ai cire hannu da hukuma ta yi a harkar addini duk shi ya janyo waɗannan abubuwa wallahi duk shi ya janyo waɗannan abubuwa cire hannu da hukuma ba ruwanta da addini shi ne babban abin da ya janyo waɗannan abubuwa kuma mutane suna girmama hukuma suna ganin mutuncinta amma cire hannu da ta yi a harkar addini duk shi ya kawo waɗannan abubuwa ba haka ba a ce kuma wani ya tare da matar ko an yi shawara ne a gana a ga ko gidan shi ne ya rushe ko wani kuma babu wani alternative kawai sai dai ya tare a masallaci yi ba irin waɗannan abubuwa masallaci kulawa da ake da su wal yawmil akhir wanda imani da Allah imani da ranar lahira an kira ranar lahira an kira ranar lahira da ranar lahira ne domin babu wata rana bayanta domin babu wata rana bayanta kuma <clears throat> yana shiga imani da ranar lahira duk abin da ya faru bayan mutuwa har zuwa shiga aljanna ko shiga wuta da dawwama a ciki a mai da bayanai suka gabata wa kama sala ya tsayar da sallah ya tsayar da sallah wa ata zakata kuma ya bayar da zakka kenan ya amuru masajin man amana billah wal al akhir wa aqama salata wa ata zakata sai ya bada zakka fa zakkar kudi ko zakkar kayan kudi da yake yake sayarwa ko zakkar dabbobi ko zakkar amfanin gona da ya noma kasan wani yana zaune a birni amma yana turawa da kuɗi karkara ana mashi noma wana ji da ke ku an mai noma ba an mai noma ba karamin noma ba ajiye shi sai daga baya sayar duk waɗannan suna da zakka kun fahimci magana ta da ke ko wani sai ya ɗauka ai shi albashi ne shi kuma ɗan albashi ba shi da zakka kuma ya manta a cikin albashin ne ya yi noma ya manta a cikin albashin ne yake da gona ya yi wata gona gonar da ya gona biyu ce ko akwai gona da za a je a yi noman damina akwai kuma wata gona da yake da kiwon kaji da kifi da kaza da kaza da kaza ana zuwa ana sayan kifi duk waɗannan shekara ta yi sai ya lissafa ya fitar musu da tsakka ba wai kifin ruwa zai fi ɗauko a cikin goma ya bada ɗaya ba a cikin goma ya bada ɗaya ba na fatan kun bai ci wannan da kyau ko yawwa dole ne ya fitar da tsakka galibi na aka faɗi zaka kawai yana koma ne ga 'yan kasuwa da manoma sai mutum ya ɗauka shi baya fitar da zaka bayan kuma yana da kuɗaɗe makude ko ya ba da su ajiya ko kuma suna can a banki ya taskance su shi sai ya ɗauka ai shi ba ma'aikaci shi ma'aikaci ne ba manomi ba ne kuma alhali yana da kuɗaɗen da sun kai zaka sun cika sharuɗan zaka sai Allah ta'ala ya ce wa lam yakhsha illa Allah bai ji tsoron kowa ba sai Allah kaga wannan shine wata hu'alisu al wa lam yakhsha illallah bai ji tsoron kowa ba sai Allah shi alkhushu ko ita alkhashiya ita alkhashiya tsoro ne na wanda yake tsoron ya san wanda yake wanda yake tsoro ya san wanda yake tsoronsa kuma sani na ilimi ba sani na wahami na jahilci isa Allah ta'ala ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama'u kullura da ke ko al ulama'u wa kauli wa minan nasi kuma ana samu daga cikin mutane wannan babu fa'ulaika wannan babu fa'asa an ya kunu minal muhtadi imamu shi yana fa'asa ulaika an ya kunu minal muhtadi a ja'altum suqyatal hajji kenan ko ko su ko haka abu ja'far ya karanta abu jafar ko yaqub fasa ulayaka an yakunu min al-muhtadin to waɗannan za su kasance cikin shiryayyu abdullahi bin abbas ya ce asa ta allah ta'ala tabbas ce kun da ke ko abun darin larabcin na hau ina aka ce asa suna cikin af'alul muqaraba af'al na al muqaraba ana fata inda allah ta'ala ya ce asa to tabbas ce wa minan nasi wa kauli wa minan nasi kuma ana samu daga cikin mutane manyan ƙulu wanda zai ce amanna billah mun yi imani da Allah fa'iza idza fillah to fa idan aka cutar da shi aka azabtar da shi ko aka lakada mai duka ko aka rike mishi albashinsa ko dan wani taimako da aka bashi ake bashi aka dan janye fillahi akan bin Allah da yake yi kullum da ke ko ja'ala fitina tannas sai ya dinga sanya wannan jarabawa da mutane suka yi mishi ka azabillah kamar azabar ubangiji kaga ya daidaita tsoron da yake na mutane da tsoron wa Allah ya daidaita tsoron mutane da tsoron Allah kenan daidaita tsoron wani da tsoron Allah shi ma laifi don tsoron Allah shi ake so ya zama da shi kake jin tsoro ga a addini ma kenan shi yasa malamai suka ce duk wanda duk wanda tsoro ya hana shi tsoro na mutane ya hana shi ya faɗi abin da yake wajibi ko ya sa shi ya faɗi abin da yake haram to ya bauta yanzu ya zama tsoro ne na ibada Allah ta'ala ya tsare baki da ana bisa irin khudri radiyallahu anhu marfu'a inna da'afal yaqini an an turdiya nasa bi sakhatillah wa an tahmidahum ala rizqillah wa an ala ma inna rizqallahi la yajurru hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin an karɓo wani hadisi daga abu sa'id al ya ce inna du'afal yaqin lalle yana cikin rauni na yaƙini. wanda yake ne kuma shine ƙololuwar imani mutum ya kai ga yaƙin shi ma yana da abin nan ilmul yaƙin haƙul yaƙin kaga akwai ilmul yaƙin akwai kuma abin nan ainul yaƙin ilmul yaƙin haƙul yaƙin ilmul yaƙin ainul yaƙin da kuma haƙul yaƙin to ne ƙololuwa ce to inna du'afal inna du'afal yaqin lalle rauni na yaqini an turdiyan nas shine ka yarda da mutane ka sa mutane su yarda da kai bai sa illa da fushin Allah mutum ya zaɓi fushin Allah akan ya yarda da mutane kasan mutane a hankali ake bin su wai hakan sai ya sa kuma ya saba ma Allah ya yi abin da zai sa Allah ya fushi da shi to wannan kai tsaye yana cikin du'aful in dai mutum zai yarda da mutane saboda ya zaɓi fushin Allah to wannan imanin shi ne cika gaba imanin shi ya fara sauka kai tsaye ya fara yin kasa wa an tahmidahum kuma yana cikin dhaful yaqin mutum ya gode ma mutane ala rizqin la akan arzikin Allah da Allah ya bashi anan mai lura da kyau mutum ya gode ma mutane akan cewar su ne suka yi mai arzikin wanda ya bashi mota ko ya bashi kuɗi ko ya bashi kaza ya ƙudurce a zuciyarsa shi ne ya bashi ba wai Allah ne ya bashi ta sanadiyar wannan ba shi ne ne kullum ke ko amma idan mutum ya tabbatar da wannan arzikin na Allah ne ya bashi ta hanyar wani saboda haka ya gode ma wanan wannan halas malas ne asali ma shi ake bukata asali ma shi ake bukata saboda karka dauka tauhidi ne mutum ya baka abu ka ce ba za ka gode mai ba Wala shi na da kyau ko shi ne aka ce ya bayar kada ya nemi a gode inna ma nutu ima kulli waje la la nuridu minkum jaza'an wala shukura shi ne ake so kada ya nemi a gode kai kuma aka dora maka ka gode kun gane ko kamar yadda muke magana cewar musulunci ya kwadaitar da a bayar kuna ji da kyau ko amma babu inda ya ce ka jira mai bayarwa ya zo ya same ka wa an tazummahum kuma yana cikin dhaful shi shine ka zargi mutane ala ma lam a kan abin da Allah bai baka ba kan abin da Allah bai baka ba ba wani zargi da zafi mutum ya shigo da rafa guda ya biyo ta 'yan dubu-dubu ya biyo layi-layi yana ba mutum ɗaya-ɗaya kowa yana ba shi ya zo kanka ya tsallake ka mai zafi a ciki me kai mai eh ban ji ba a'a me kai mai eh kai ba kai mai kodago ba da za ka ce ba ka ladan kodagonka aiki kai ba aiki kai mai ba to akan mai za ka zarge shi yanzu eh wa an ta ka zargin mutane alama lam yi'tika Allah akan abin da Allah bai baka ba su ba a zargin mutane mutum ya kwazzaba ya ce wane shine ka asali da kai la ta sau alama ku la tafrahu bima ataku karge bakin ciki abin da ya kubuce maka domin Allah ta'ala ya riga ya gama rubuta komai inna rizqallah lalle ba shi arzikin ubangiji ka ji da kyau la yajruhu hirsu harisi kwaɗayin mai kwaɗayi baya sa arzikin Allah ya zo gare shi ko zafin nema baya kawo samu wannan wai zunzurutun kwaɗayin mai kwaɗayi baya sa abin ya zo hannunsa an ce da wani wai ya huce kuɗin ku ya ce yana shawo kansu ne wala ya rudduhu kuma arzikin Allah ba wanda ike mai da shi karahiyatu karihim ƙin mai ƙi baya mai da arzikin ubangiji ƙi na mai ƙi a gaban shi abinda Allah ya rubuta za ka samu a gaban shi zai kawo maka watakila ma ta hannun shi zai biyu kullum da ke ko a ba shi wasiƙar ya ɗauka ta sallama ka aiki ce ya kawo ta a guje ashe ta ƙarin girma ce Allah Allah ke gaya muku wallahi al'amarin ubangiji ka sallama mashi wai a ina kuna ina aka yi na annabi musa da fir'auna tsabagen fa kada haifi annabi musa ne fir'auna ya dinga kashe mutane ya dinga kashe su sai ya yi tsimbiran annabi musa ya tsallake shi kuma ya rene shi kun lura da ke ko ƙin me ƙi ƙi na me ƙi kuna jina da ke ko baya mayar da abin da allah ta'ala ya rubuta maka shi ko dama wanda yake a ƙasar na ai ya ga shaidu sosai Eh? ya ga shaidu su zahiri ne ma idan kana kai shi ne ga abubuwa na da wani an mai shi bangon duniya yanzu kuma shi ne a gaba shi ne wata saboda haka kin mai shi ya ɗauka takarda aka baka ta sallama daga aiki a guje ya kawo ta don yana gani ya gama haɗa wayoyin gaba ɗaya kullum da ke ko washe gari da safe aka ya tambaya ina wani aka ce ayyau da sassafe ya tafi lagos ya tafi abuja zai hau jirgi ya ce abu ai ya sani shi ya ɗauka zai je handu Oba ne ashe zai je yi reporting ne saboda haka ya ƙin mai ƙi baya hanawa abin da aka yake bukata ka kwantar da hankalinka allah ne ke yi kun lura da ke ko allah subhanahu wa ta'ala shi ke yi waɗannan abubuwan kuma ga sanan da kyau ga sanan zahiri ga sanan da ana ganin su وعن عائشة radiyallahu anha. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا, رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه حديث daga عائشة الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم Allah ya kara mace ta ce duk wanda ya nema iltamasa ay talaba man iltamasa ridallah duk wanda ya nemi yardar Allah bi sakhatin nasi saboda fushin mutane yayi abin da Allah zai zai yarda da shi ko da wannan abin ya saba ma tunanin mutane da hankalinsu radiyallahu anhu Allah zai yarda da shi wa arda anhu nas kuma ya sa mutane su yarda da shi yarda da shi kuma ya kaji mutane suna ce ah wallahi da ba a fahimce shi ba ashe kaga ayya ashe kaga yana da kyakkyawa wallahi da ba a fahimce shi ba ana ta cewa kaza ana ta cewa kaza su din ne da da suke zagin kuma su ne suke wannan so mutum ya nemi yartar Allah mutum ya nemi yartar Allah subhanahu wa ta'ala wa man iltamasa ridan nas duk wanda ya nemi yardan mutane shi dai ya za a yi mutane su yadda da shi ya tattaro kan mutane gaba ɗaya su yadda da shi bi sakhatillah ta hanyar neman fushin Allah ya yadda Allah ya fushi da shi mutane su yadda da shi sakhatallahu alaihi Allah sai ya fushi da shi wa askhata alaihi nas kuma ya sa mutane su fushi da shi shine kaga babu duniya babu lahira Allah ya sauke rawahu ibn hibban fi sahihi ibn hibban ya rawaito to haka mutane mutum in ji tsoro ya tsoron Allah ba a ce da kai saboda jin tsoron Allah ka aibanta kowa ba ba a ce saboda kana neman yardar Allah ka taka kowa ba ba wanda ya faɗi wannan abin da ake magana shine ga wannan abin zahiri yana nuna duk wanda ya yi shi Allah yana yarda da shi ga kuma wannan abin duk wanda ya shi mutane suke yarda da shi amma sun ci karo za ka zaɓi na Allah subhanahu wa ta'ala wannan wadai wannan wadai Allah ta'ala ya amfani da mu qala rahimahullah fihi masail al'ula tafsiru ayati al-imran bayanin aya da ke cikin suratu al-imran ita ce ayar inna ma zalikum shaytan yakhawifu awliya fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin الثانية تفسير آية براءة بيان آية cikin suratu bara'a. ita ce inna ma ya'muru masajid Allah man amana billah har zuwa ƙarshe الثالثة تفسير آية الأنكبوت آية cikin سورة الأنكبوت ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الرابعة أن اليقين للي شي يقين يضعف يضعف ينا روني ويقوى كما ينا كارفي قل ورد ينا karfi kaga shi sa muka ce akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin akwai kuma haqqul yaqin kaga ya nuna yana yana da mataki bayan mataki daga wannan matakin ya kai wannan mataki ya kai wannan mataki alhamisa alamatu da'afi alamomi da ke nuna rauni na yaqini rauni na yaqini wa min zalika hadhihi salat daga cikin alamomi da ke sa ya ƙinin mutum ya rauni akwai waɗancan abubuwa guda uku su ne ne an turdin nasa bi sakatillah ɗaya wa an tahmidahum ala rizqillah biyu wa an tadhummuhum ala ma a cika Allah ala ma a cika Allah uku waɗannan abubuwa uku suna sawa imanin mutum ya rauni yaƙini na mutum ya rauni kuma yaƙini shine ƙololuwar imani السادسة أن إخلاص الخوف من الفرائض أن الإخلاص الخوف لله من الفرائض lalle tsantsanta tsoro na Allah yana ga cikin wajibai da aka dora ma kowanne mutum ta yana zama wajibi ta fala ta khafuhum wa khafuni kaga umarni ne wa khafuni ku ji tsoro na umarni ne asabi'a zikiru sawabi man fa'ala ambato na ladan wanda ya aikata ambatan ladan wanda ya shine in kuntum mu'minin tabbatuwar imani kenan sannan kuma a wannan fasa ulaika an yakunu min al-muhtadin kaga ya zama abin nan hidayar ita ce ladan kenan asamina zikiru iqabi man taraka ambato na uquba na wanda ya bar jin tsoron Allah subhanahu wa wataala shine ja'ala fitnat nasi ka azabillah ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da ya tabbatar mana da tsoron sa kuma ya tabbatar mana da san sa subhanahu ta'ala ya azurta mu da biyayya a gare shi da annabin sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na No. ta me kuma a uzbillahi min shaitan sai dai me kuma a eh. ah, wannan ilhadi ne wannan ilhadi ne ina jin labari cewa yake waɗansu da ake magana a kai ga alama aƙida ba ta zo nan wuraren ba cewar akan wa aqimu musala ku tsayar da sallah wai ku tsayar da sallah ku dakatar da sallah wannan ilhadi dama asalin ilhadi na kafare ne kullum lura da ke ko wani walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna ilhadi kenan wannan ilhadi ne domin inda ka inda ka tsaya ne za a ce kif

wani lokacin abin da ke sa a ki shi ne yanayin yadda aka ba da ita kun gane ko ta ɓangaren wanda ke bayarwa kenan shi kuma ta ɓangaren mai karɓa dama asali ba gaske yake nema ba daman dalili yake nema ita ba ku ga yadda yi magana ba kun gane ko ba ku ga yadda yi magana ba saboda haka akwai dai dabara da ba za ta sa mutum ya aikata haramun ba ko kuma ya bar wajibi ba wannan shine magana kuma mutane ana dora su ne akan abin da yake gaskiya sai a san dabara da yadda za a yi musu su gane ta shi ne kawai amma ana dora mutane ne akan gaskiya so kuma mutane suna sun sama da shugabanci kuma so yake ci gaba da shugabanci kuma harka ta addini ilimi ne ke shugabanci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk